biyo bayan gargaɗi da hukumar agajin gaggawa ta ƙasa nema ta bayar wa al'ummomin da ke zaune a gefen kogin binuwe bisa hasashen ambaliyar ruwa daga tafkin lagdo a kamaru hukumomi sun fara ɗaukan matakan kaucewa rasa rayuka da dukiyoyi a cewar jami'in nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya abdulsalam muhammad tuni suka fara faɗakar da jama'a da su kauce wa bakin kogin na binuwe Fashin da aka nuna ah, ya nuna su wajen jihohi goma sha ɗaya musamman jihohin da suke daga bakin gaban kogin benue da niger abin da ya kama daga sokoto zuwa su taraba zuwa benue zuwa kogi da kuma anambra duk jihohin nan da suke bakin gaban ruwa so akasari su ne dai abin zai shafa kuma wayannan duk kauyuka da suke bakin gaban tekun nan duk muna ta musu a faɗakarwa kada su yi kuskura su yi noma ko su ta da wani gini ko su yi shuka ko dai wani abu dai na yau da kullum a gaban ruwan nan saboda idan aka sako ruwa daga kogin labdo daga daga daga kamaru dukkan wayanda suke da gidaje da suke zaune a ciki a gaban wannan kogin inda hali su nemi guri inda yan uwansu suke ko dangi ko abokai su bar wannan gurin su koma cikin gari zuwa ƙarshen shekarar nan na dai kenan sannan na biyu mutunta kada su sake su bari sai ruwa ya kawo sosai sosai sannan su ce za su yi so gaskiya karfin ruwan zai iya tafiya da mutum Allah ya kiyaye hmm. sannan na uku manoma in ba su riga sun yi noma ba a gaban ruwan nan kada ma su fara saboda haka kuma masu zuba shara a magudanan ruwa su daina Abdulsalam Muhammad kenan jami'in nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Shi ma sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Benue, Boniface Ogebe, ya ce tuni suka fara faɗakarwa a rediyo da harsuna daban-daban don faɗawa al'ummomin da ke ƙananan hukumomin da lamarin ka iya shafa da su tashi. gwamna yana so ya nema wurare ne za a mutane nan su tashi wurare nan gara a nema musu wadansu wurare wurin da in ruwa nan ta zo ba zai kai wurin ba ruwan da ya wuce nan kwana uku da ya wuce nan ma a cikin makaudiri nan hmm. akwai wuraren da ruwan nan ya babbar barnan na kirki ba ne wuraren da ruwa nan zai shafe local government din su ne local government well west makudi local government kuma local government buruku local government katsina ala local logo logo local government a dubu biyu da goma sha biyu da abin ya ni na je benue tun kafin abin ya faru har lokacin da aka samu wannan ambaliya din sannan kuma har lokacin da na je mutane suna nan a cikin gidansu don da kwale-kwale waɗansu ake kwasan su ana fitar da su daga gidajensu a wannan karon za ku tabbatar cewa an kwashe mutane kafin ma ruwan nan ya zo? Eh abin da muna yin kira akwai abinci da wadansu abubuwa da dawala da wajen mutanen da suka aka aka tara su wurare da suka taru. Za mu kai abinci na kala-kala mu kai waɗansu abubuwan na gine-ginen da za su yi. Hmm. Da za su waɗannan abu nan za mu kuma mu gaya ma nema don sun gaya mana wai mu ja mu gani in eh, gana abin da ba mu da shi a nuna masu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.